assalamu alaikum yauwa ga today's din wa today crypto hoodles din mu so kamar yadda aka saba bari mu shiga cikin mo so na taba mo bari na nemo hoodle so gashi nan a nan gurin so gashi nan na taba yauwa gashi nan zai bude so bari mu jira ya bude yauwa gashi nan yana kokarin buɗewa network din ne sai a hankali kun san binance suna dan jikan network su ma so gashi nan ina da karakta guda hudu yau daya biyu uku hudu to bari na sa bot din kamar yadda aka saba yawa bari na sa bot so so bari mu sa daf mu ga Yau ga shi na amsar mu ta yau daf ne dapp ko so kun ga na yi playin guda uku na yi winning din guda uku so yanzu bari na shiga get new woodle sai na kwafi link dina sai na je na sharing dinsa ga sauran mutane so zan kwafa sai na je na sharing a group so sai wasu su ma su samu su bi cikin link din su ma su je su amsa nasu so mun gode sai wani lokacin ko in ce sai goben Allah ya kai mu